بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة مسلمين جوكا بسوكوا يفعلوا يقولوا قد بكراتين من لتافيا العقيدة الطهاوية na gama yi katun ya zubutuwa ba ce ko gwargwado na yi ga na social barkudu bai ga cimici na su ya na kin kwankuro ta yi shi ni bai ci. nga yi bai manye gaga waljannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abadan wala tabidan وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم هدلا منه وكل يعمل لما قد فرق له صائر إلى ما خلق له wato a ci littafin na lewu ba za sarwa ya ci kadara tun shabaka tun yi gaji lura katun ya daza ya ci kadara sarwai wato man doro ya dina mai ya fa ya bayan littafi kan gwada bayanin da caji shidu da littafi wana wada littafin da cewa da yawa na ke littafin adari ba nan ga wale mini littafin fiki wujo yanayi mi za wuce ko da wana ga yi matsala ya sujudu sawi lollywood ya fi sarawin nun zo na wada littafin na cimni littafin maliki ya jawo bayani na shiru na etiya su ji da samu to a caga mandoro wajo kan littafi ya kafa na chicago ta tiya bayanin da cijibo su ku gafa ta bayan alkhairi man waljannatu wani aljanna wannan gani bene makhlukata ne a halitta janire la tafna ya ne abadan amma lakiya ba ga zo ya sa aljanna ko wa da bo be wala tabida ne ko abi ajana laka kin dore wa tumi wa sale wa abba baya ko Allahu akbar ko o ga gabe mai wuce aljanna na wuje na alita ja gabe ina azwa a tafiya Wa annan وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق soci ma halitta yin aljanna jittu wannan tun laji halitta zawon gina jali mutuna Allah akbar wa khalaqa lahuma ahlan zai ji ali aljanna na soci to zai ji aljanna na pata wa halitta ji a'a zai ji a cin gafin doro na faman sha'a minhum ila aljannati falla minhum gafa man sha'a zandoro gabo minuhu min ali tujona ila ilal janna ga zagalla fi alan fil janna ega emito da alijanna zai gwa janna ina so ku jan ci duwi ga zai mu ga jan ci ga na wuji tutan ci ko e tungurun doci tu belotati zan ci bare mu dai yi fadla minu ciwon na wona daga babu wani nole ga kandochi ya ji na kpata graduate ya yi zai ma abba ya zoci na gawa ta ga mai ya zai yawo minista mewali komishina. umarji wowa na aliya rana result ta oke gega ya zali na nole ya wuta wacin ta ce ga to sha ni to ce kpata ya musulmi ya yi amma wanzan da ci tsaye ta cinwo daga bubu wa man sha'a minhum ila nar zai maga bauta ta aliti wuce wani waye cin ba mu lafina su ko tsoyi bai kyaci ne adla minhu gato zo su ma lalona na adalci a caga so ci jiya uti ubi na kwa ngala ya ga albar bahari mai wa bangaren nan ga alita kwatin su kwa yau amma a ga wani wajen na bawa na bai na wani a ga wabi na kuti wadda nan zai kpa wanda ci lugwa figa wanda ci kuda ku wanda ci lizu ade za ga bi na kutina kila an na zuwa kila an na kuma kila na yi lugwa figa bu ade zai gan wani idan na ba wani waje kan ga na gama ya adalci bugu za ga lallo na na sokotin bi na kwa wani da mini fahimta da ne kadari ya ji wani la'ani kadara yana a ga wa ga so ko ga la gimi aljanna ci ba ci wula da aljanna mu wai gimi na wa wula da hagu na wani a ga ne kaci daga ba so ci ba so ko ji zalunci na e bana mu so ga jan kwata kila mu can wula da ni ma mu can wula da azaba wani ne fahimta da ne na wani ngala kaida sunna ga wa ga zuga lada na nan adalci ujiyawo zai mu jini ma aljanna yana falalu ujiyawo wasu akida na gata zuga kata ya de zai ji gan vun ya gan ta ci musulmi jau su kutu yi yi ne wuce ji man ga wa kullum ya amalu lima a kadfuri gala ga zandoro ta ci halitta ce wani lotun loye bayan aga kata ti wani ai ala hasabi ma kaddara Allahu lahu wani a tsaye zai ji guruton ina kayo daga kun faye kuna wani da wani wa ma ce za a ce za dede ina kata ci wani da wani idan na kayi wuna fayi wuna ga sawai ji da wani wasu irin ilama kulikala alitan doro ma jeban da tun ina jan aliti wuta ci wani wuda yi zati mananci kuga bebe guri kuga bebe dede wa bi aje ba umma yi za dede aka yawon kuga bebe guri wa bi aje ba su ko so ibe kya ci ne lamarin na je da tsoron wallahi tallahi billahi illazi eh wani ga gaibu juwa eh ga gaibu juwa su ko a ca bagiya ya ta cin ya zo bagiya yi lamarin na je da tsoron man ga wal khairu wa sharru muqaddaran ala al ibad wangi to tudu ngai to dede pata muqaddara na yi maktuba ne alal ibad ukata ti ujijo kí ga ọ̀yọ́ wà o ma le dede afi o faye ma le egbon yi endoro aye yìí ilimi aziki muliki yo elatu aka aka tati ya ga mushiko daga arba'una nawawiyo aka na dewe wa na wa na su ko yi wani yayi to bayani na man kan jaye tin to na na ga yaki da yan sunna jo kidi aljanna aljanna dumbu ina ma dumbu kendo dai jira aya jani na ga sunna jo tatubu kungiyan do ce zije sunna farko jo sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gole kungiya na lo adini pata na zumayan sahaba jiwa biyu biyo ko ko ya zagaye na kalma ahlus sunna ba zan nake bai la adini na hada ga ga akida ahlus sunna da ke ga akida na nabi muhammadu wona dana akida na ga sahaba nabi muhammadu ji rayuwa etiu al bidai ganci a ga zai jibe sa fi adini zuma wannan so kalmu wani kuma ya zuje inci sabu ya nan akida sunna bi mana akida annabi akida sahaba shi ga wala zai wala raucha na oke wiye ke yi akida na ga nabi wo akida na ga sahaba shi wo dole yin duro wayi no ga ya ba gato akida zula yi ci biya tiya to ya ya ji a ga alijen to na ala jiwa da abejin wuji sokola da na ga gaiga al'aqidatun nabita idi na zila ga yaki da na qur'ani bai na ya wuna na bita ci na tiya gwata ya manje wani ci tiya ra'ayi manje na ma fefe bai daga ba zibo daga ba tsoci to na fefe ba tsoci wani ya go kai na fe tiya gwata manje wani na fe tiya gwata tsoce wani ga ibawo kungiya kadariya bai mutazila ji bai tiya ga so ci da bai ji alijen na ji foce wai foki ya mai bal yau Allah ma. qiyama raya da wani aljanna da gwaniya ina madabwa kula a. oje yando ci lalo fahimta bodin nare kaida na ji ci ci ya shari'a na ki kaida ba ga shari'a labo ugbo ya ga a jikin kaza ugbo ya ga na janiya ka'ida da wani ankali bugai ba ankali abu gwai na ga alijannatu na na tun lokaci na zawangi a lobe na labiya ya ka'ida da wani kiyasi dede a tutoci la satatu betuyen alitaji ɗabanin ga ka'ije wa tumi tun zai ji aliyu na ladaba wa tumi ya ce ya cici lori ankali gano etu so ko ga alama kwabe eto ya wujiji da wucin igan e yago kashe ya e toci a zuwa kidan na wani kungiya mushabbiya ji tuyen jahamiya ji tuyen mu'attila ji pata yole mu'attila be mushabbiya yi tudu ya doji ko mushabbiya ji a yi la siffayin toci be tutoci la satatu be wujiji mu'akkila jima e eh, mala siffa be teso shi jinya aga mu'akkila ji aga khalqul jannati qabla al-jazaa'i abasun aga aljanna wato ji to e gagbala biya yin zai ya cifa aljanna nan ga ga zuwa e, tun zuwa ne ki amfani ji aljanna tun zai ja gagba bi na la to ayo elera yi mu'akkila je da bai wucin annasi ƙur'anu na jiji tabbata ga wucin nan yaya bai koko ji nasi na jiganci a cike yi wuce ba ke na toce kwa yi na lugwa ke no dai ji ya hudu ji yanga yi har na kalima amma mawa zai yi na a ci a gayan bidiyar jejin zandoro maga a leba na jaga zamucin abin mini nasi na je wugwayi ƙur'ano ke dai aljanna wujani na ngai bai so ce gani gaga o iddat lil muttaqin aljanna sai shishani ya zai je sun da sukuna kai da ta chamu bando ga o iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi aljanna sai shi ya zaije tsasoko ai man jibe so cha ma jibe na tu chuji na ena otoma ga oiddat lil kafirin yutsa shishi ya zijo ya kafiri jama'a ga yayin ji shiri shishani ngole ga wuce jani da wannan yujani e wani yana jine la kaza bando chunga inna jahannama kanat mirsada lit na ma'aba so koke bazal jannan ga wala qarra'u nazlatan ukhra inda sidratil muntaha Hmm. abu gama ji cewa ne lebo wala kan ra'au na zartar ukura man ga ci ga na zartar ukura yi yeliyan malaku jibrilu kika na bai ke ile jibrilu ya yeliyan su ba ci wani wuye nunga bai kira bai yi wani yeliyan farko da wani a e ci siffa bai mala'ika siffa ba ci lokaci ba ci gayi lokacin da zai mai iraji biyu ne na toce kwabe wala kan ra'awo na zlatan ukura zan da shi maga a ah, toce su ne man na shiga annabi le sokwe na a dokun ga na shiga wule sokwaya na zade gya amma a sa diga na shiga wule sokwaya na e ga ta zuga amma wule wa gan umaga ga biyu ne so bai wuce da mine na manda ce laji dalilai ta yi ce wani wala karra ahu na zlatan ukura inda sidratil muntaha ma ce ga malaika jibrilu ya bani wuliweli ya ni ya ba ci gada na ya ci sifa bayan malaika bu wuli ya bai gwafa eh, gukin ya bauta ga inda sidratil muntaha sidratil muntaha ga ci mu ci kuwa zan da ya goba gaga ta ci sama gutuwa ba zan dogo ba gagawa mini zai yi tun ba su ko kwata na ba igan e su ko ba abu wa gici wo ga inda ha jannatul ma'awa da na wuce gaba ma aljanna da wani yami ya ci mana ke na wa aljanna ajani ni ka shala aja da na wuce gaba aljanna na da na ya ci ba da wuce annabi da sirratul muntaye da na ba goma dalili da wani ga aljanna jani dalili da wani ga aljanna jani wato bayani ke be itayen al'isra'u ta da hadisiyar abu zarar gifari na mandoci ke lagwasu wada shirayen imamu nawa wani wujiya sai muslim na mai gal min hajina abu zar wani anabi sallallahu alaihi wasallam ga kula ga labi ga ni anabi ga kewale wale tsoci ne ga nurun anna arahu aske wani tata mai ciliyon anna bi ma na kaifa arahu don ni dalili na mandoci ya wasu a ga a ga ya aske ni ga wa ga aske na garu kiwa da yi na da ni yi ubo na ya don ni dalili na mandoci abuwa sun amma sahaba wuce kudi na ji cewa ji lebati ga wuce wani ina na aisha gani bai ziyan gani bai ibu na basu na na aisha ga wule tociya ibu na basu maga wule toci to na da mini mas'ala ya ga akida na ji far'iyya ya gwala gishi na so sahaba je je cin leba ya bayan kibo fassara ya a to ya ba alamar ya akida ya gwala gishi wujin bokoja

diga da littafin da hidaya ya dr muhammad yusri ko al-muqtadiya ya dai bayanin na maniga kan guba bu ji ya alamarin na shi to jama'a shi ya baga kukurugi hadisi jibe man la hadisi jibe na dai wugwa ga aljanna dangwa ne ina ma dangwa ne na na gai ga kokoro gyo izu ga ya mutazila ji bai zai shi yawan kadari ya ji na jigan alajiwana sai bayani ya guru hmm. wato bai manya gani gaga wa kullum ya amalu lima karfuri gala yau da hadisin waje fasara ko ibina sahaba ji gabi a nabi sallallahu alaihi wasallam ke dai abe ke dai al'amari ya kadara wadda ya na aka ni na hasu gbin iloto su don rufa yawon A annabi ta gana ga imalu fa kullu yassarun lima kala ida e lotu amma ire ke o gaga na ga kaya zandoro na a ga wa. za ka na ne tun ga gimi aljanna ga wa? za ka na ne tun gimi na jiga a wa so ku sibe kiyaci ne fasara ya fa amma ma a ta gama na wani wataka wasu da kabila husna fasannu ya siru lil yusra su ko jan shiga yi bankuro ya shi ne bai gutsun shi man ga walisti ta'atul lati yajibu min nahu من ناوي التوفيق الذي لا يجوز أن يؤصف المخلوق به fahiya ma'al manyan mai yi katun naga istitwa ikoya ya bai kagbayin tsoci wata ti guba kagbayin jinjin wata guba ya farko walisitwa'atu allati yajibu biha alfi'l ikoya na tsaji etwaje wajibi ta tiuje wana min nahwi tawfiq fuska ta yin pade yin jon allazi la yajuzu an yuqsafa almaluq bi nagu ajiuje biyana fahiya ma alfil kagbon wuce waje afan babetin wa malisi ta'atu min jihati sihati wal wus'i amma kago na tawaju be kasa ta lafiyo wal wus'i al wus'i ngai atwaqa kago nyejinu wa tamkin be tabbata yace we wa salamatul alat be amincinya bodai na jogajuna fahiya qabla al fil wuce la shi zobezu kafe tuna wa biha ya ta'allaku al-khitab e ganyen to ce halugwa ma wani dazin da tiya alamar wucin huwa kama kala ta'ala na ma je yi riga ce na wani gaga la yi kallifin lahu nafsan illa wutsaha tsoci lakpaka tura yin doro sai na tsoga ya e ji yuna etu na kusa da ipata na wani e na ya ji na bogo kimewa guluwi ka tun na wo istitwa kagbe miaji nyaja udagwatucho ka ciko na da abuna ngai gaga kafi soku ga gaga wajina mutu gaga wade iko yanjicin kan gajin toci a jetin letati obu alugwayen toci a jetin letati obu ngai wa ibe ankali amma kai zadi hankali a kaso ko a ga waje mai musulmi ga wale ga ajin na mutatiwa ba ngana man jaja ga a taklif al'aklu manatu taklif an kali wugayi ina jula ajin aluwa ji tabbata ci zaune amma wawa ne zayu na yin doru gai sana ina ji soko gai ji kwata nan ga wale mutatiwa al'aklu manatu taklif mai usulu je amfani bai kalmar na sarari. ogo wawa nji sallah nji kaza wani lotun dede pata a wuri ya ebo e na ina otu a zobe ego ya tuna ci uji tabbata ti uba na muta ti uba muda ba ya farko da wani kaya wa kagbon na tuwa kaya tuwa ya hankali a ko lafiya na waga hajji mutuna na ba kagbo ba ci wuga yi kagbo wuce wọn ja pamba bepin wuga yi kiyan pade yin yato oci beba wen yato to ikon na ka ya za a za da wagi ugun ya zawa wuga wa mata sha'una illa an ya Allah an kali dana wajiba ligi musulmi wayo amma wa mai watun gurolo amma ka kaba waya ga mana waye zo Allah ya ganna gwagware

hankali na waga lotuna amma ya wada majijin sai su ku aka tun fayawai zandoci wunde to fahimta ga wai amma yi iko yin jijin wulo makanta wuyi da waya mutu kuma da to fahimta ga wani lona ga ya kwade yin ya soci wudda gwa zandoro ba wudda gwa man ba wudda gwa yamanci ba wudda gwa ya zoci ba be zai yi na be soci a'a ah, ah, so ko to ira ganin biyu ne wani wato a ce rayuwa wale fosu manshi wabe wale yi ne wato wa gan kagbo ba so ce bu wani man shi waje yi babba wato ƙur'an wado kin yi ina sai na kwadin ya ci bene na kanga waje ba da lamari ba hmm. ga na zandoro ci tita ci wule wato gan a tsawo bai tunguri wayo ewo na so kwai kun fa zana umaru kufa waya ne zala waje zuma wa kanga ba hmm, hmm. amma ka kuku fawaya wato bai tiyoyi wato yau ga sakwai tsazan wallahi sakwai tsazan mun gagi makan da shi aji wala ya gi wuce katu amma ya gi ikwa aji gi kwade ya da tunguru ya annabi nu wuce annabi sako ya umma gini ya gi amitu ufe yi gi nuwa tufanu ya zabe kiwu irkan ma'ana walataku min alkafiri eh walataku ma alkafiri ƙala sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma ƙala la'asim min amurila nole an kele ge loyin beyon da mai lobe shari'e ina man da ya ji kwata na tsohon kalibon lubawansa dabe da ya gagabe yi ga yana ji faruwa na dana e egi magagiya fati abu wayo ngala ibn ya ga muje wangi wangin do chabu gan na ga ya ta hankali be shari'a ege le ga na guna dana shari'a mai ga muga na guna dana da ga ya kwadda bane zaga je su sai na nani sai dai za ga da ya nona egi maga to ga atsari hankali yana wuda hankali wa gawa da zabe mu majiga tosha kawai ga ile ya guge wa bi da hanyar ka wallahi talla shari'a shari'a ki shari'a ga amma ya wace wule ba hankali a hankali wani ya ga shari'a kago shari'a ga kaza wasu ke da hankali na wa support ga soci bai tuci wafu da wucin jama'a musulmi ji man ga istitwa ga wiki guba adiyan na su kwaji laya za kafi wa ga waje ne wuce da bai wani wuga ya hankali bi lafiye waje wo inda waje ya caji ugaji nye baci to yi kiya waje wa kpade ya yi to da waje wani wuzi zandro da da hankali ne lotun gura da hankali wuya wuce ha ne sai bayaniya eguro wa af'alul ibadi khalqul la'i wa kasbu min al ibad gawale wale tuna wujije loke cikin bone khalqul la ali ta so koja wangi to suduna za wangi je ta cikin bona ali ta zuwa ali ta suku wa kasbu min al ibad amma yi tsawa ga yace wato najin a ga soko ga yake da yi walotun na ja dole wangi to dede soko jiwo amma soko ga ga ya ga ji dede o ko yi ji wangi on dole ide mashiya yin ji wangi go wode mashiya makantalo wode mashiya zukolo wode mashiya da na sakalo ban ba o soyo na ga ya kira alusun na jo amma da jama kada na jitin ya biya ki da kada yana a ga fahimta na ya lobe yi ta al'amarin na wani wace le ba da ya soci amma fahimta wucin fahimta bodinwa bugo fahimta wangiya da sun da jugayi iki ha wallahu wa masu amalu so ko ya yau to tuna je ya lona wale ya ga mai hacin ya ko gai wa falul ibadi kulluha halkulla amma etun yau na wuce jau sai bebe yi nan na gai ga ala sunna jau amma jabari ya ji a ga a ga wucin ya a ga wangi gidje pípa wadda miya jiha mashi adabe wani irada adabe wani mutazila shi ake da wani ga a ga wuje wato ya tunde da yanga wuri wale ya ji faruwa na wuje wato jiwa igwa sokoda sokode gwadabwa kwekwa sokota tuba ya tunde da kwata wata zawon gibo mai febio to kungiya guba ba na aje na yi gan alaifratu gani be tafriti na alaifratu yi giyan gulu zuga tafriti mai nuksan zuman shi ahalus sunna yi ci da tatacin ki ga ahalus sunna ga min babe a yi na nan indoro wangi ta tudu kwata sokojin yaji fahimta ko amma za wangi da kiyan a na wai lalan doro bena da wangi da mashi'a amma wagu ya dan egayen kungiya guba ba nan gole egayen zaga fuya bayanin na defe sarawin amma yi waga yi lokpa ba kashe yi gada shari'in wuce ko na jajiya gannana ya legayen albidai na shi bugun akida wangi waga yi lotun guru wuce yake yin kasbu wawo kasbu yana zai wanga bai tiyo ina ko amma to su dai oje waga tukwa tiyo to lamarin ya kaddara su sarawin amma yi guya ta kindo na nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam ganin su dina na jibe ci kaddara ba ta na idai ta kwaso ga lankali wadda ba makace ga afuya bayani na kwai ta lamari kaddara wani yi gada al'aqidatu akidatu ahli sunna wal jama'a ya shekalu faimi wasu damini mai zai littafin to keno da yi ga shi zo na yi ga littafin da wadda kiyan mai zau ina man ya ji ya fa sosai cece bayani ya ci wani ku gaji bai bebe misali ji salami na yau ya tiyan alamar kadara wani alamari kadara ma dafi ga mulamin ji kalita fi kawai ya tiki bo alkada'u wal kada wujin na wujin guba